sallallahu alaihi wasallama suka yi da'a su ne a ta'ifatul mansura su ne alfirkatun najiya su ne ahlus sunnati wal jama'a Allah muke roko ya tabbatar da mu kan aqidan sunna Allah muke roko ya sa rayuwar mu gaba dai kan aqidan sunna ubangiji Allah muke roko in da mu mutu Allah ka kashe mu akan tafarkin sunna Allah muna ka in kiyama ta yi ka tada mu ahlus sunnati wal jama'a bayan babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin ikonsa da ganin dama ya sake kaddara saduwanmu a cikin wanga rana mai albarka cikin wata ko mai albarka watan ramadan yana da kwana daidaya shida hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama na shekara 1144 years 1444 years 1444 shekara 1444 wannan ya yi daidai da miladiyan annabi isa 2023 muna cikin watan march kwana daidai 20 da nawa 28 ga munan nan masallacinmu na ahlus sunna wal jama'a jami'ut taqwa karkashin makarantarmu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani abu na farko ikhlasi Allah ka ba mu ikhlasi Allah ya sa mu tashi wanga karatu kowa ya samu lada duk waɗanda suka kafa teburi na wanga karatun Qur'an na tafsiri Ghana ne Nigeria ne Africa ne gaba da duniya duk inda aka kafa wanga karatun wanda suke kan manhajin aqidatu ahli sunna wal jamaa ina roƙon musu Allah Allah ya ba su ikhlasi ina roƙon ubangiji Allah ya katarshe su Allah ya sa yanda suka fara lafiya su kare lafiya ni da su duka baki da Allah ya nuna muna daidai ba mu ikon bin daidai ya nuna muna kuskure ba mu ikon kaucewa game da barin kuskure bai Allah suratu hud mun yi karatu inda annabi nuhu ya kawo sakon Allah bayan da ya bada sakon sai jawabi ya biyo baya yana bada yana idar da sako inni lakum nathirun mubin sai yace allah ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin alim al الملأ الذين كفروا min qawmihi ma نراك illa بشرا mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين سيشيكم يا مسلم قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم walakinni arakum qauman tajhadun sannan ya kuma ce wa ya qaumi wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala eh wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattuhum afala tadhakkarun wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala a'lamu al-ghaib wala aqulu ni malak in ko wala aqulu lilladhi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayra Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamin adh-dhalimin na jin da muka sake lokacin da yayi bayani game da sakon da Allah ya aiko shi da shi kaga da sun ansa da magana ya kare ba wani abu sai Allah na son ya nuna muna Allah na muna bayani mu ga in an je fagen da'awa in an je wa'azi gwagwarmayan mai wa'azi da masu sauraron wa'azi ma'ana magana duka ke karatun ga duka Allah na gwada maka ne yana wayar da kai ne ka buri hankali ka yi tunani ka duba irin gwagwarmayan mai wa'azi da masu sauraron wa'azi ya kawo babban mai wa'azi jigo cikin da'awa annabi nuhu ga shi kade ba annabi manzo ga hikima ga basira ga dalilai ga hujjoji ga iya magana ga uslub amma yana gamawa duba irin maganar da ya biyo baya ma naraka illa bashar mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna na ar-ra'i wa ma na lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin har suka ce mai a kore su eh mun in ma da in da mu zo ma mu ji wa'azi mu mun ji wa'azi mu da irin wa'in gada mu zauna wuri guda mu ji wa'azi sai ce to barin gaya muku wala wa ma ana bi tarid alladhina amanu yace ni fa bari in gaya muku ku ji yanda nike yana da kyau wurin da'awa ka bar kowa ya gane yanda kake ka yi bayani ya fito karara a gane ka kamar yadda rana ke fitowa sai ya ce wamma annabi toridin na amanu abinda kuka nemi wurina masu sauraron wa'azi wanda suka imani wallahi ko da ku duka za ku gamu saboda imaninku a kore su ban koransu ba su zuwa ko'ina ba inda da Ka kaga an nemi a yi compromising kenan ko So when it comes to da'wah, there is no compromising. You do not compromise no matter the situation. Ko me dai zo, ko me za a baka, ko ya girman mai magana yake, ko ya soyayya mai soyayya yake, inda take haka za a je ta. Wa ma ana bi taridil ladhina amanu sai ya ce ai wa'annan da kuke so in kore sunna innahum mulaqu rabbihim innahum mulaqu rabbihim ai hunaka yawmun yajtami'u fihi adh-dhalimu wal mazlum akwai ranan da azzalimi da wanda aka zalunci da su gamu gaban Allah Allah ya kwace haƙƙi ya bayar in na zalunce su na ba ku, na muku yanda kuke so kansu in muka gamu wannan rana Allah ya turke ni zai bin tambaya kunya ku kwace ni hannun Allah in na yi abin da kuke so cikin lamarin da'awa na yi gyare-gyare ai ka san yanzu suna neman gyara kenan kana dawa shi ana neman ka yi gyara shi annabi nuhu ya ce gyaran da kuke son a yi ai wani ya ce ai an cakore su ne ai kowane da'awa da gyaran da ake son a mai kowane da'awa da gyaran zamanin wannan mutanen na gyaran da suke son a yi su zamani annabi nuhu suna son gyaran ne a koriwa a kori wa'annan kai kuma kana son gyaran ne a ajiye tauhidi gefe kowa da gyaran da yake son a yi ce saka ga ana da'awa ana fama a ja aya a ja hadisi shoni ya zo muna da magana za a yi mitin lafiya ana son a yi kaza a gyara kaza a gyara kaza duba suka gaya musu bai gyaruwa in ka ji ka ji baiwa kai za maka wazi kai za ka gwada uslubin da za maka wazi da shi ai shi ne ba maka wazi don ka tun sani ko ne ka san abu mai kuma za maka yanzu kai ka san abu akwai abin za maka barin kai ku makarantar juha ku ji wani a wani lokaci maganganun shi na hikima na ciki wani lokaci kuma wauta ne to na hikima ko shan mu wai ya wai ya hau mimbari sai ya ce jama'a kun san abin da zan gaya muku suka ce eh kun sani suka ce ce eh, to tunda kun sani ba magana ke e kore yanzu ka sani jama'a kun san magana da zan abokin ka lalace ka san magana shi ce eh na sani akwai magana ba shi ya sauka ba wani kutuba haka ne tunda kun san kutuban da za a yi ba kutuba shi suka dace to yanzu in ya komo sabon sati in ya ce an sani a ce ba a sani ba to da ya komo sabon sati ya ce kun sani suka ce ba mu sani ba ya ce hankalinku zukancinku ya kai haku duka ku sani ba to ba magana kuma to kaga nan yi wauta shi aka sai aka yi kan sabon sati a raba ajin biyu rabi su ce sun sani rabi su ce me ba su sani ba shi sa da ya zo ya kuma ce jama'a kun sa abin da zan fada rabi suka ce eh rabi suka ce a ah. ya ce yau yi kyau waɗanda suka sani su gama wanda wasu sani ba shi <laughs> to amma ni abin gaban da nake nema shi ne in kun sani ai ba bayan to labaran shi ne to Allah ya muna eh, wani lokaci muka gaza yi kwana shi mu shigo da shi shi a dan tashi ko akwai ka ya gaji yanzu aka labaita to ya tashi ya zauna to mu ci gaba da karatu sai ya ce musu ai ba wani magana ba ko wa ma ana bi taridil ladina amanu iko Allah wurin ku ne ko wurina ne ko na nayi haka ne innahum mulaqu rabbihim ni arakum qauman tajhalun sai ce to ma muqaddara ma muqaddara malam kai karanta mai wa man yansuruni wa ya qawmi man yansuruni a'udhu billahi بسم الله الرحمن الرحيم نعم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله نعم ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني idan لمن الظالمين بارك الله فيكم musa mu je a buce wa ya qaum ويا قوم ce wa ya qaumi ya ku mutane na manya wanda suke nema a yi gyara cikin dawa mukaddara abinda kuka ce in yi na yi. kun ce malam ya sake malam ya yi gyara kullum kuna gwada yadda za a yi sha aka yi gyare-gyaren aka yi komi aka yi gyare-gyaren kuka can kore su na yi dabara na kora su yanzu mun kai gaban Allah manyan suru ne min Allah in tarattuhu in na muku abin da ku kuke so na taba Allah na ajiye Allah gefe na muku yanda kuke so ban bi yanda Allah ke so ba na bi yanda kuke so na ajiye na manzon Allah gefe suru ne min Allah in na kai gaban Allah zai hisabi kan aikin da ya sani shega na kauce saboda waɗansu zan tambaye ku Manyan yansurni manyan na'uni min azabillah man yamna'uni hina yantaqimu Allah minni ranan da Allah zai kama ni yace malam ba annabi abu kaza da kai nan ya akai kunya ku zo ku ce ma Allah mu muka sa shi kyale shi kunya ku zo ku ce Allah annabi nuhu koran da yayin nan mu muka ce da za mu yi imanin nan she muka ce ba ya kore su in ya kore su nan sannan mu zo shi ba laifin shi bane yanzu zan tambaye ku kun gaban Allah ku yi wanga magana ko kuma in Allah zai kama ni kun ya ku ce Allah maganan da zaka kama annabi Nuhu kan nan mu muka sa shi sai sa kaga kama shi yayi sai tambaye su man yansuruni min Allah in tarattuhum ai ina yu'adhibuni Allah hina yantaqimu Allah minni hal tansuruni kun ku taimaka mini shi sa nan ana so a gaya maka cikin karatunka akwai ma'ana nan akwai karatu nan in ka yi gyara saboda mutanen kumashi in ka yi gyara bid'a ka compromise aqidan sunna yan bid'a sun yi su kwace ka gaban Allah to wanga ke nuna cewa dawan da muke yin ga no compromising ko da zai raba mu da masoyanmu mu shade raba ko da zai raba mu da iyayenmu ne shade raba ko da zai raba mu da mutanen gari ne billahi alazim shade ya raba in mun kai gaban Allah ba su kwace mu gaban Allah man yansuru ni min Allah in tarattuhum ya kamata duk wani talibi da almajiri sa wannan kanka in suka sa ka kai aka ajiye ka gefe wani alaji ko wata mata ko wasu mutane ko sarakai suka bar kai gyara ga aya ka ajiye aya ka ji maganar wani kai gyara tambaye kanka gaban Allah wanda ya bar ka fita kan hanyar nan yayi ya kwace ka gaban Allah Allah ya gaya mana wannan ranan na li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni wa tara an-nasa sukara wa ma hum walakin azaballahi shadid abin nisa abin nisa annaba su compromise kina sai sa ya ku ma ahlus sunnati wal jamaa ya ku ya ku jagororin ahlus sunna wal jamaa ku gane wayanda suke muku dabara don ku compromising aqidar sunnan nan in kun musu in an kai gaban Allah sun ya su kwace ku gaban Allah yan bid'a da kuke neman ku jiyar da su dadi don tafiyan kuma shi yayi dadin nan sun ya su kwace ku hannun Allah Manyan yansurukum min Allah wa zai iya ya kwace ku game da azaban Allah su sunya in Allah zaka in kuka yi ta wannan abin to wanne kamata kowanne da'i kowanne talibi kowanne mai da'awa kai barin gaya muku ba ma mai dayi ba duk mai fadin gaskiya abin da ka sa kai kenan zamantakewa kaka bar wani bar kaftakan kan hanya kaka bar wani ya maka dabara shi yasa kaga ana iya abin kuma inda ya zo yana iya zo daban-daban ana iya wani sarki zai mai dabara wa'ansu wa'ansu manya wa'ansu wani matan shi wani umman shi wani baban shi shi yasa duka ga yama kanka ma ko baba ko sarki ko masoyiyana ko matana ko yarana in na yi saboda su sun yi su kwace ni gaban Allah duka ya kamata ka gane shi yasa sa'ad bin abi waqas yace da umman shi ya umma yace ke umma in kina so ki ci in kina so ki sha in kina so kaki ci in kina so kaki sha wallahi ki je ki komo ki je ki komo she dai ki mutu wurin manzo Allah ina nan kakaf domin ni da ke duka gaban Allah kowa na ta kanshi ne wa ya qaumi man yansuruni min Allah in tarattum shi ce mi afala tadhakkarun afala tatta'izun shin baku azantuwa wallahi ina jin da darasin yau wanga kurme da ya ishe mu ya ishe mu to Allah kare mu baki da malam Musa sai kuma ce musu yanzu jawabin kenan na'am wala aqulu lakum indi khaza'inullah kuma ina ga muku duk maganar da yayi akwai munasaba wala aqulu lakum indi khaza'inullah yace sannan ni bazan gaya muku ba ko kuma ban gaya muku ba ko kuma ba zan gaya muku ba ni ban taba gaya muku ba kuma ba zan gaya muku ba kuna ce mini kaman wa ma kuna ce mini kaman da muka duba ma wa ma nara lakum alaina min fadl ai ba mu ganka da wani farme kake da shi nu me kake da shi ma me kake da shi da kai gwada muna me kake mallaka da mu za mu bi ka wato dawon tauhidin na shi ba komi bane me yake mallakan nan duniya shi ce ai dama ban gaya muku ina mallakan taskokin dukiyar duniya ba na fadi na ga batun kudi maganar da na fara ubudullah ma lakum min ilahin ghairu wani batun kudi ya zo ciki wani batun gida ne wani batun kamfani ya zo ciki ne wani batun masai ya zo ciki ne dama la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban gaya muku ba kuma ba zan gaya muku ba kuma ban yi bayani inni khaza'inullah taskokin azikin Allah hal da'aitul fadla hal qultu lakum anni amliku khaza'in Allah shin na gaya muku ni na da wani matsayi ne ai ba na zo takarar duniya bane taskokin Allah na Allah wuri na yake ba sai sai ni ban ga muku wannan ba inda da na zo ne na ce muku kaman ni wani ne ni wani ni wani she kuka yi nazari kuka ga ba gaskiya ba lokacin sheku amma lamarin batun Allah ne a batun wani kudi bane a batun wani girma bane shi sannan sun ku gane mutane da yawa suna auna biyayya da abin da ke hannunka na roman duniya akwai wanda suke bin mutane saboda roman duniya politicians sun ga ba roman duniya sa ake bin su ba duk wanda kaga ya duba barin gaya muku duk wanda kaga ya tare wani politician duniya yake so ba wanda ke tare politician don tauhidi akwai shi duniya ne in kaga su yi gaddaman kuma duniya ya gama su in kaga su yi rabu duniya ma ya raba su wanga da ake tare da shi mabiyan sanga duniya suke so suna neman in ya ci su tuna da ya tuna da su a ba da contract ai kaza ai kaza ai kaza shi ma wanda yake son ya zo shi ma wanda suke bayan sa suna son da ya auren da zai ci sun ce to muna son ka tuna da gogormayan da ake yi ko ba ka ba in wani kwangila ya zo ka bamu in wani mato mato ya zo a bamu in wani batun ya da sai wani abu raba a bamu mu mu je mu sai mu zo mu raba yanzu don Allah za a sai abu a raba ba wahala bane amma mutum na so a bashi lafiya domin kowanne 1 cd an yi shi 1 million 1 cd 1 million ko mutane dari shi sa aka dashi shi ya sai 1 cd ma in shi ya sai 1 cd wanda ya ba 1 cd shi shi ya mai da shi 50 passwords haka ta ta gutsurewa za ta gutsurewa har abin ba za ya kai gare ku shi sa kowa da abin da yake bi shi ce to dama ni da zo ban ce muku ni dan siyasa ne ko akwai abin duniya kan wannan za ku bi ni ba la wala aqulu lakum wala aqulu lakum indi Allah shi yasa yayi raddi wan ko bai raddi ba yayi raddi ko bai raddi ba yasa za mu je mu ta ganin raddin da ake dawon kenan wazin kenan wazin da kuka ga kayan na shi no kenan wazin kenan yanzu ana gogormaya cikin wazin ina son ku gane ne ba al'umma ba ba annabin da bai gogormaya ba to wanga gogormaya wake koro muna Allah Allah ke koro muna gogormayin wazi kai duwa Allah gwagwarmayan ga zaka duba ka gani ma har kai ka mutu ba malamin ku da yawan ga gwagwarmayan ba wani mutum da zai wanga gwagwarmaya kuma wallahi baka isa ka ce gwagwarmayan ga bai faru ba kai ka ce bai faru ba yanzu wani akwai wanda zai yi rigima da wanga gwagwarmaya akwai wanda zai magana zai rigima da abin da ya faru ga yi rigima da shi mu gwada maka kafiri domin Allah ke bayani eh to sai ya ce me wala a'lamul ghaib wala a'lamul ghaiba Allahu akbar wala a'lamul ghaib sannan kuwa ni ban ce muku ni na san gaibi ba menene munasaban wannan ina jin jiya ni da kuma tattauna kada munasaban wannan shine wani bawan Allah malamin tafsiri daga nan yayi bayani jiya akwai wani bawan Allah yana zaune ne shi bayani yace munasaban wannan da yace musu wala a'lamul ghaiba ko ni ban ce muku na san gaibi ba domin sun ce mutanen da ke bin shin nan akwai abin da suka boye na gaskiya cikin zuciyarsu suna bayyana karya suka ce ai wanda suke bin ka nan ba diyar ra'ayi ko ba ka ba wato suna bin ka ne ba suna son ka bane kamar a zo wurin ka sha ce maka ai mutanen da ke bin ka nan mun sani ba suna son ka bane kai kuma ka san gaskiya kai ka sani an kira ka salamu alaikum wa alaikum sai wani ya kira ka je ai da wani da wani da wani fa ba son ka suna tare da kai ne ba su son ka ya za ka yi yanzu in an maka ka ya za ka yi kaga mu an muna kan gashe ka ce to na ji na gode ba godiya za ka yi ban kace ka gode kai dan iska ne kai aikinka na kasa in wani ya zo wani ya ya koro maka masala abinda baka da ilimi shi shi wani ya zo ya tsara maka ba za ka ce ka gode ba ne za ka ce zauna yi min bayani kawo dalilai hujjoji barin kirawo su ka zo ka yi ga a gane ya magana yake haka ake yi amma ba ka cewa na gode in ka ce na gode duba ban ce duka ba rabi akwai wa'ansu suna entertain munafunci ne don su kansu munafukai ne wallahi duk wanda ke entertain gulma in da ka gane shi Allah kiyaye Allah kiyaye ban ce duka ba mai gulma ne amma wanda bai san gulma ba bai entertain gulma sai san kaga kana entertain gulma zai baka sani ba akwai wanda yake kuma ba yana entertain gulman ba ne don gulma magulmaci ba ne yana entertain gulman ne don ya jahilci abin da ake kira soyayya yana saman mai gulman na son shi ne ba soyayya ba ne babban kiyayya kenan kai ya sa maka ciwo cikin jikinka ya gama ka kuma wani bi da masoyanka ya wuce tafiyar shi wani bi kuwa shine babban makinka ba ma wani bi bane shine babban makinka to shi sa abin da sa na saya nan ga kadan kaga da na kawo misali kana tafiya da mutane biyar kana tafiya da mutane goma shi aka ce maka kaman ai ba son ka suke yi ba ba su tare da kai da Allah zan tambaye ku maganan tashin hankali ne ko ba maganan tashin hankali ba ne domin wanda suke tare da mu dai mun san tun tunda suna kusa da mu masoyan mu ne shi muka ji wani abu daban tunda mun ji wani abu daban ai problem ya zo kenan ko sha annabi nuhu yanzu zai ba da jawabi ai kai kana godiya ne ko to ji abin jawabi da annabi nuhu zai ce yace ba suna tare da bane ba su yi imani ba to bari in ga muku wala a'lamul ghaiba ni ban san gaibi ba sai sa abin da suka faɗi min shi na sani cikin zuciyarsu lamarin Allah ne <laughs> jawabi ya shiga ko bai shiga ba sai sa yace wala a'lamul ghaiba ni ban san gaibi abin da na sani ne muna tafiya tare muna komi tare sun yarda da abin in wani abu daban na nan Allah kurin ya sani in kai ka sani zo kai bayani amma in dai baka sani ba to kyaleni da su nahnu nahkum bi zawahir wallahu yatawalla sarair shi ce wala a alamul gaiba ce san kana zaune wani yazo ya ce maka wani wani ya ce kaza ko su wani kaza ko wani bai son ka ko wani bai son don Allah yi kokari kaka bari ko kuna son juna ko kuna ko kuna yi juna dariya ko kina kuna girmama juna wallahi makiyinka kenan wallahi duk mai kawo maka magana na ransa da Allah da ya halice ni duk mai kawo maka magana billahi azim yana kai maganarka duk mai kawo maka magana ba wanda zai kawo magana face an ga idon shi ne da shi aka zauna aka tattauna ya, fadi aka fada sannan ya kawo magana shi sa ku wannan kudin na ga ku rule wannan cikin rayuwanku ni Allah ya taimake ni na yi na samu lafiya billahi azim wallahi ban kai ya fi paracetamol ba da lafiya ka samu lafiya kai da kowa baku da damuwa kullun cikin kwanci hankali da nasuwa manzo Allah ce kar kowa ya kawo min maganar kowa ban so ban so sam kar zo min da magana kar min da magana ban so kar wani ya kawo min maganar wani kar wani ya zo ya ce min wani ya ce malam kai kaza ko wani ya ce kaza ko ina so in nafta zuciya na yayi fari da ku dukan na dariya da ku amma kai ka wani ma an gulma hakuri yake bayarwa kai Allah kai wawaye a bata maka rai me nawa kanka kukunna mai mari shi ka bashi kudi <laughs> Allah ya kare mu baki daya wala aqulu lak wala a'lamul wala a'lamul ghaib sai yasa nan ga maluma suka ce innahum lamma qalu li nuh innal ladhina amanu bika innama tabauka fi zahiri ma tara kala qala nuh mujiban lahum wala aqulu lakum indi khaza'in ghuyubillah allati allati ya'lamu minha ma yudmiru an-nas wannan abin da ke cikin zuciyar sunna Allah kurin ya sani kai da kai maganan nan kai in wani ya zo yayi Allah ya ji in wani ya zo yayi Allah ya ji magana shi ke bayani shi za a tambaye ba kai za a tambaye ba salamu alaikum alaikum salam maya wallahi wani na ce kaza kaza na kira kan tambaye ka gaskiya ne baka da hankali ne shi za ka tambaya ba ni ba ni za ka tambaya wanda ya maganan nan sa takalmi ka bi shi na ga kai wani magana ya gaskiyar magana ni za ka tambaya <laughs> ni na ga maka wanda bai magana da tambayar shi ne Ah, aha kamar misali a za ta ka kama wai an ce kan kallon kwashashe gaskiya ne duk wanda ya tambaye ka magana kwantar duba ko babba ne ko babban kuma shi duka ne in ya ce an ce kaza ya zo tambaya ne gaskiya ne ce ya yi kokari ya koma inda ya ji maganan na tambayan da zai maka nan ya tambaye su ba naka bane nasu ne in ba mutane ba su hankali samu su hankali cikin kansu kun gane karatun ko court barin baku barin baku duka da in an je court in an je court kai da ka kawo case da an kai court kai ke fara magana sannan ana iya zai maganan nan shi defendant nan yana zaune judge bai tanka shi sam wallahi judge bai tanka shi ku tambaye duk almajiran law sun gaya mu bai tanka shi kai da ka kawo maganganu shi judge ya ce oh tashi in magana shi ga judge na kallon ka da ka koro magana yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi ya ce na ji jeji bai juwa ya tambaye shi ce a han kai an ce kaza mai kace sam shi jeji je tambaye ka abubuwan da kafan nan proof gani har yanzu kanka ake har yanzu kanka ake domin kai ka allege shin nan innocent until proven what guilty shi ba tambayan shi komi ina fadi wangane domin yadda ake shara cikin zango an tuci mutane dewa an doki farin gemu an doki ni babba ne an doki ni sarki ne an doki ni malami ne an tuci yara an tuci mutane da da shi jej bai tambayan wanda aka yi maganar gulman kan sha'a ko wanda aka abin ga gaka gaka Allahu akbar ai arna ne ko me yasa da da zo kotun nan me yasa da da zo kotun nan babar su masu zargin kurun suka zo ba me zargin wanda aka zargin an kirawo shi ya zo aka bar ya saya kai kuma da kai zargin kai ma zo ya ce fadiyaci shi yasa fata bayyanun nan yanda ake yi kotu nan in ja akun fasikun yanda ake yi ko shine fata bayyanu ba yanda nan kuke yi to wallahi kaka ce ni na fadi kaka damu ban fadi kai da shi duka munafukai ne kai da shi duka munafukai ne shi yasa shi jeje tambaye ka shi ka ce ya ce kaza ya ce kaza ya yi kaza shi jeje ce no problem prove it to lokacin nan shi kaga lawyer ya fara yana fidda takardu rana kaza shi ce ce evidence shi ce i'm going to put one into evidence shi ba da evidence she ba da evidence ana ba da evidence nan duka yana zuwa wurin jajin nan yana zuwa wurin jajin nan jaje ga ya ga ka yana ta duba yana ta duba yana ta duba ya iya da ya gama duba she ce duk abin da ka farin shara ne ce duk evidence na banza ne ba abin da ya gamsar da ni kaga har yanzu jaji bai juya ne ya ce mun ga komi ba ce ce ni da na auna magana ta da shara ne kawo sabo kana da sabo ban da wan abinda ka bani gaban da shi akwai sabon ka ce a shi ce to ba damuwa wanda ka waste mai tabu shi ka kawo shi na shi sa mu yi kaza damage ka biya kaza Gobi in ka kara zuwa da irin maganar ga kotu ga ya baka mamaki haka muke shara <laughs> to haka ya kamata musulunci mu yi amma salamu alaikum wallahi ma'ana latif wallahi sun ce wa kai ka zawo wallahi ranar haka suka ce ka zawo na kira kan tambaye ka ya magana <laughs> soko ne tambayan kurun ma na gwada sokancinka to amma mafi wa mutane da yawa ba karantar da su ga abin ba wallahi hata maluma ma na yi malami na iya kira ka babban malami da kai da dashi ya kira ka ya tambaye ka maganganun banza ya kuma gaya maka wanda ya kawo complain wuri an sha kiran mutanen zango kan magana ba su san wa ya kawo magana ba ko dai sau nawa aka ka ake ake muku shari'a kuka san wanda kawo magana shagaji shagaji shagaji muna so a yi zaman lafiya shi yasa ba mu fari o ni kuka rena shi dai boye shi zaman lafiya na amma ni a kira na yi magana da ni shi shi na alheri ina son ku gane yaran da kuke tashi kakku yadda da wanga shegantakan kuma ba addini ba ne sannan sauran manya da suke nan kuke nan ku san yadda ake shari'a a musulunce wallahi kiyayyen da ya yasa ga yara na yi ma manya rashin kunya an taushe shi an taushe haushin na cikin jikinsa yana yaro har ya girma shi yasa da ya girma in yayi karfi da ka ce a ah, shi ce wallahi kai wasa ya baka mamaki saboda shegantakan da kake mai yana yaro ne yanzu bai mai bai karba kuma bai karba kuma Shakaji da ka ce kama a sha ce da kunya kai kuma baka da adalci rashin adalci shi ya haifar da rashin kunya shi sa ku san wanga amma da wuri ya wuri shaku sheka ku je court inda kuna wanga cikin gidanku wallahi da ba zuwa court an gaya muna masa garba Allah jikansa Allah sa ya huta da ka zo kayi magana shebar ka zauna mai kudi ne she ba da kudi wanda ka yi maganan shi a ja sa shi mota ya zo eh shi zauna ya ce maganin da ka koro min faɗi yanzu ya ci don Allah manya haka kuke yi Allah kiyaye to kaga jawabin annabi nuhu da aka ce ma annabi nuhu kaman ai da suke bin kan nan ba su son ka sun boye wani abu daban suna bayyana maka wani abu daban she ya ce to ai abin da aka boye mu ba mu sani ba Allah ya san shi she sa zan yi mu'amala da su kan abin da suka sani lamarin da ke cikin zuciyarsu na bar ma Allah she sa kai ku ci gaba da tafiya kaga magana ya kare Allah iya muna Allah sa mu gane wani maganan ne she fito da wani karatu she sa Allah sa mu gane eh domin an tuci mutane cikin zango sosai wani bi an maka wani bi an miyo wani bi ana jiran ayi ma wani to in ana jiran a maka kai kai sa'a ka ji wanga bayani eh kaka ji kunyan su tunda su ji kunyan ka kaka ji kunyan su kalubalance su Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi ce me fatabayyanu kai ya zai tabayyun yanda ake yi kenan yadda ake yi kenan wani ma na iya ji magana kafa cikin rediyo rediyo rediyo ko kan facebook shai dai tambaye ka kai ka yi bayani kasan kasan abin fa akwai to wanga duka jiya ba mu sani ba ne amma yanzu da muka karanta shara musulunci mu me mun waye da shi inda ka jin nan in yana america ne ka ji shi kan facebook yi kokari ka samu visa ka bi shi ko ka kolin shi ka tambaye shi abin da ya fadi nan yayi amma ba ni da ya fadi kaina da ko kana tambaya na ba ni na ga dama in fadi na ga dama in ki fadi to Allah kare mu baki daya Allah kare mu sannan kuma ce me wala aqulu lakum wala aqulu inni malak wala aqulu inni malak yace sannan wala aqulu lakum wala aqulu ni kuma bazan gaya muku ba wala aqulu ni ban taba gaya muku ba ni ban ce muku ni mala'ika bane menene munasaban wanga munasaban wanga shine da suka ce masa ma raka illa basharan mithlana ma raka illa basharan mithlana da suka ce ai kai mutum ne shi ce ai dama ni ban ce mala'ika bane kun gane karatu sai sa maganan ya bi juna ko sun ce sun ce mai ma raka illa basharan mithlana sai ce a ai dama ni ban ce muku ni mala'ika bane ai sai sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ce masa kama a cikin suratul maji kama isra kenan ko isra kenan furkan hmm. a iko Allah dukan kun gaba ma da ta kuranci o ga malam musana o ko ni ban fadi abin da nake son fadi da kyau eh ni ne ban fadi abin da nake son fadi da kyau manzo Allah shi ma da suka aka kalubalance shi da wasu aiki an kalubalance manzara da wasu aiki قل إن tamatin isuwan والجن على على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي hal kuntu illa basharar rasula yayi kaza yi kaza yi kaza ko ka kawo Allah ko kai kaza ya yace subhanallah ni mutum ne ba malaika ba ni ba Allah bane ni mutum shi yasa nan ga kuma annabi ya ce musu wala aqulu lakum inni malak ni ban gaya muku ni mala'ika bane ko kuma a ni dama cikin bayanin da nake na ce muku ne ubudullaha malakum min ilahin ghairu amma ni ban ce ni mala'ika bane malam musa wanga jawabin ya shiga ko to annabi nu gaskiya ya shiga mun gamsu ja mu je ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا أي هؤلاء وأنن ونديك تحتقره وتصغره أعينكم متانين كرينا كنا توا بادي الرأي أراذلنا بادي الرأي ومكس كنتا talakawa wawaye marasa hankalin nan wayannan mutane da kuka rena mutane da suke tare da ni kuke kuka rena sunna kuna ganin su ba kowa bane har kuna ganin kamar ga yaushe yaushe ba su samun komi har su ba suna cewa da ba kuna bin duhu ba abin da za ku samu she ce wallahi ni ba zan gaya muku lan Allahu khaira ba wallahi ba zan gaya muku Allah ba zai ba su alkhairi ba kuna kallon su ba wani abun nan ba an wayi gari she sun zama abin kallo amma me za su samu ni ban sani amma kuna faman ku ce ba su da komi ba su samun komi ya ce a wallahi wannan lamarin Allah ne ba ku bane ce sa akwai wanda suke ganin kaman inda kuke ga wurin da ku sarra ba ku zuwa ko ina ko eh ba inda za ku kai ba ba ku komi alhalin ku alkhairi nawa ne ne na Allah suna ganin ku ba inda za ku kai ba wani alheri da za ku kulla ba abin da za ku sinana to shine annabi nuhu ya ce ai barin gaya muku cewa wa'annan wala kulu lillazi tazdari a'yunukum lan khaira wanda kuke aibatawa kuka mai da su mutanen banza wallahi ni ba zan gaya muku cewa Allah ba zai ba su alkhairi ba kai kusan in akwai wanda zai samu alkhairin Allah su ne kun sami na ke kira alkhairi babban alkhairi shine shiga gidan aljanna eh eh to amma na iya nan duniya Allah ya baka in kiyama ta yi kuma gama maka shi san da ka roki Allah ka roki duniya da lahira rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق كوكو زموئنا كنا من دنيا للآخرة من كان من كان يريد ثواب الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا وبنجي الله إياه من باكي كوكوندو كنا أونا متانين لريقا da gidan da yake kwana da gidan da wannan tafiya nan gaba shi bane tafiya nan ga inna akramakum inda Allah me atkakum ja mu je malam malam abin nan malam Musa Allahu a'lamu bima fi anfusihim ai Allahu a'lamu bima fi anfusihim min alkhair wa sharri min di abin da ke cikin su da kuke cewa su sun boye kaza ko sun boye kaza sharri ko alkhairi da ke cikin Allah ya sani amma ni annabi nuhu ban daukan zato da waiwai in kori jama'an da ke bina ban daukan me zato da me da waiwai kila wakala an ce wai wai wai wai wa ya faɗi kai na dalili ba dalili me kake son yi ba dalili kuma ni kuma yi aiki da shi a bai bai bai hatta manzo Allah da ya zo da ya ce Allah ya ce shekawo ayoyi kore amma kai kana son a bi maganan ka ba me ba dalili kanka ko bai kafo bai ta fitowa ciki ba to inda ka taba ka hori <laughs> ko ka ho bai ta fitowa kanka ba gashi nan kana nan su mulmulin kai to Allah sa mu gane na'am ja mu je inni idan lamina zalimin inni idan lamina zalimin kaga daga nan ga she annabi nuhu ya sarrada baki daya yace in nayi haka in nayi haka ko in na fada aka to wallahi na cika cikakken azalimi na farko wala aqulu in na farko da yace wala aqulu lakum inni in indi khaza'inullah ai in na ce muku indi khaza'inullah inni idan la min adh-dhalimin da Allah taskokin Allah yana ruwa nabi nuni ruwa yake yace abinda na Allah ne ba nawo bane na doki na dangana maka ni azzalimi ne sannan yace kuma ni ban san gaibu ba in na ce muku na san gaibu inni idan lamina zalimin shi yasa nan annabi nuhu ya bar mun gane duk wanda ya yi da'awan gaibu ma bayan Allah zalimi ne ko ba ka ba domin ya ce musu kama wala a'lamul ghaiba la aqulu lakum inni a'lamul ghaib la a'lamul ghaib in qultu lakum inni a'lamul ghaib wala a'lamul ghaib inni idan lamina zalimin ni ban san gaibi ba aikin Allah ne lamarin Allah ne tambarin Allah ne al'amarin Allah ne she ni dan adam halittan Allah manzo don Allah ya maida ni manzo she yi da'awan ilimin Allah in ba kaina in haka ni ne babban azzalimi li anna zulma wad'u shay fi ghairi mawdi'i in haka nayi babban zalunci domin zalunci shine ka fidda abu sa ka sake mai bigiri shi yasa da'awan al'amarin Allah zalunci ne ko zalunci kana zaune shaka ce maka in an ganka an ga Allah an da caci Allah maka ko ba baka ba amincewa zalunci ne ko ba zalunci bane zalunci zalunci zalunci shau ibrahim da ya yi da'awan sanin gaibi shau tijan da ya yi da'awan sanin gaibi nan ga kan magana annabi nuhu a zalimi ne ko ba zalimi bane domin gaibi ba wanda ya san shi shewa قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن شاء الله تبي وما يشعرون أيان يبعثون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هذه الآيات هذه الأدلة هذه البراهين هذه الحجة كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب wanga hujjoji da dalilai duka na tabbatar muna gaibi ba wanda ya san shi shi Allah amma wani ya saya ababu nan ga gindi masallaci nan ga wai ko shi nan ga ababu ya san gaibi sufawa manya-manyan shanan su suna da wani sanin gaibi ga farkon ba annabi na cewa bai san gaibi ba in ya ce ma ya sani don ana neman babban a zuwa ne ce shi kenan ka san suna da adalci ko to barin gyamu kwana annabi nuhu Allah ya kara maka karama Allah ya kara maka daraja Allah ya daraja shi Allah ya mutunta shi bai yadda da darajar da mutuntawa da mutuntawa darajar yayi ma Allah rashin kunya ba akwai malum da yawa da Allah ya daraja su ya mutunta su shi suka yadda ana yi ma Allah rashin kunya gaban su ko dai musayin su ai ba su girman su ya ba su to yanzu wanda ya baka girman nan in kana da wani abu da zaka ba godiya ne da sar mutunci shi ma. she kai don girma ka dan da Allah ya baka nan she kai yadda da wannan girman nan a cuta ma Allah annabi nuhu yace bi yuwa don na zama ba annabi ko don na zama manzo ko don Allah ya girmama ni she in bude baki in ce muku na san gaibu alhalin ku lamarin Allah ne she yace in nayi wannan inni idan lamina zalimin wallahi ni azalimi ni azalimi shi sa duk wanda aka kai shi masayin Allah shi Allah ya magana da shi wallahi na ranse da Allah duk wanda aka kai shi masayin Allah ya yadda bai yadda ba ya amince bai amince ba ya kora bai kora ba shi da Allah sun tattauna eh shi da Allah sun tattauna eh shi da Allah sun tattauna ai yanzu barin ya maka nan kamar ka san ganin ga shi a ta nuna wani ana ce president ne banda ku fadu shi aka zana kan facebook aka zana aka zana kai ma ka fari mu ma muka fari wallahi mu ba da mu ba da mu ku fadu zai bo za ne shi ne za ne shi ya fari bai fari ba an neme shi a kawo shi who are you kai ne wa ko ba to balantana na Allah an ce in an ganka an ga Allah Allah ya tambaye ka wani ah daga kasan gana an ce in an ganka an ga Allah baka ce komi ba kai Allah ne baka ce komi ba to yanzu ga ni ga ka wane ne Allah an ce in an ganka an ya ce an ga Allah to gani gani Allah ni gani na kai kuma ga yanzu ni da kai wane ne Allah ku kuma an cece an ga wani an ce Allah bai dame ku ba ni na halice ku na kawo ku duniya a wulakanta ni a kaskantar da ni bai bata muku rai ba ranar Allah zai tona muna asirin wa'ansu wanga maganan bai dame su ba shi sa Allah ce yau ma tubula sarar wani ya ce malam na ce ya ce I'm very angry na ce lafiya ya ce maganan nan ya iya bari sama ya faro kasa na ce gaskiya ne Allah saka da alheri wani ku ya ce wallahi malam abin na ka san lamarin gana abin shi hankuri a duba a yi gyara a'a gyaran me zai inda babanka aka mari ka zo ka ci a yi zaman lafiya wanda ya mari ya wuce <laughs> ko ya ya ka kama mari babanka ne she ni zan je in tare she ka kira ni ka ce anes babana da aka mari nan kasa yanzu gana muna neman zan lafiya bari ya wuce kare baba kai ma ya kuri je gida <laughs> to babanka ya kai Allah <laughs> Allah wato kiyaman Allah zai kama mu sauki ne domin hujjojin da za kama da kansu da kama mu da shi ma ba wani hujja da yawa bane wani magana ne kaɗan domin wannan ko duniya aka bani in kama ku da na yin kama ina yin kama domin yanzu misali an taba Allah ka ce a'a ko shayi da gangan kullum babban ka zagi ko ba ka ka yadda hankulin ya kare akwai wani labari nan ga mai ban dariya ya hankuri akwai wani maukaci sunan shi midibobom amma yaran yanzu ba san shi ba sunan shi midibobom yana bin ka shena midibobom midibobom amma bai fadi da sauri shena kadan kadan midibobom midibobom shesa shi kuma yayi kan shi so uku zai fadi in nan ukun nan in baka ji ba she kunna maka mari yana kan hanyar jirgin ga yana bi yana midibobom aka yake yana iya kusa da kai shi midibobom midibobom na ukun nan she ce midibobom kan ka juya ya kunna maka mari to ya taɓa marin wani dan wanmu haka nan akwai wani dan wanmu na san biya na kallo na tafsirin ya taɓa mari shaka ya kunna mai mari to da ya kunna mai mari shi akwai yayan mu shi ce wani rama she wani she wani ya fito baya she ce ai maukaci ne kun gane to she shi yayan mu she kunna mai shi mari to she zai rama she muka ce mu ma yayi mu na maukaci ai ba rama maukaci mari to kaga abin nan aka muku bai muku dadi she kuna auna da mutane zagin nan bai maka baka yadda zagi babanka baka yadda zagi amma an zagi Allah dai lokacin dadin bakinka zai tashi ko ba ka ba wanda ka zagi Allah yana dadin baki yi kunci hankali ka kuntuma da kunshi baban shi ka gani ko yayan kuri kisa inda ma Allah zai ba mu dama mu yi analysis duniya kaga cikin minti ɗaya za kama ka kamar kai munafuki ne kisa Allah kiyam da munafunci Allah kiyam da munafunci sai ya ce musu wala aqulu lakum nam mal musana na kai inni idan lamina zalimi ya ce duka abubuwan gaba ki daya wallahi ina na dauki abin Allah na ba kaina to ni azwalimi ne sannan kuma in na ce muku kamar ba su wayan ga talakawa ne inda za su mutu kenan ba wani alheri wallahi wannan ma na fari ni azwalimi ne a takaice duk abin da Allah ya sa ni in na bi ku na sake in ana neman babban azwalimi cikin tafiya ni ba annabi gani na azwalimi ka san annaba mutane Allah ne ko ce sakata ko me ke faruwa ka ta auna Allah ciki ka ta auna Allah ciki ya za kare da Allah wani na so Allah na so nawa za yi nawa za yi malam Umar jamuje قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا نعم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين نعم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم نعم. إن كان الله يريد أن يهديكم الله أكبر هو ربكم وإليه ترجعون الله أكبر kai wallahi annabi ya iya magana duba lamarin da'awa babban wanda za doki experience wurinsa shine annabi kai ba mu ba annabawan duka baki da suka doki experience years kana ji wanda ke magana yana magana yana magana magana for 950 years <laughs> kana <laughs> ji eh, do you think it was an easy experience that was the best experience ai an ce wai experience is the best teacher ko to nan ga annabi ya yi magana fa yana magana yana magana for 950 years da ya bada jawabi ya bada jawabi ya bada jawabi dama kun san mushrikai in ka kure su ya kare shi da ya kure su ya kure su ku ji suka gaya mai malam musa da ya kure su suka ce mai qalu ya nuh suka ce ya nuhu ka fadi muka fadi baka shirun kana da dadin baki sai suka ce me qad jadaltana kad jadaltana ka kai matuka wurin ja da mu ka Allah ko muka fadi ka ba da jawabi yanzu maganar da muka fadi cewa eh, ma na illa tabaka illa allazina hum raziluna wa ma na ra lakum alaina badiyar ra'ayi ما نراك ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كنا كدنغا كادوكو اني لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لم يؤتيهم الله سنم يكما الله أعلم بما في أنفسي إني إذن kai dai ka san an sha jawabi ko Allah kai dai duba bude Qur'ani yana ga ka ga yanda ya jira magana don ne jira magana sai sa Allah ya ce afala yatadabbaruna al-Qur'an ne da ya magana wanga magana ga da ya jero ga mushriki bai da abin fadi ciki sai sa da ya koro sai suka ce ya nuhu qad jadaltana nu habba jayayyen yayi yawa kai gaddama kai gaddama sai suka ce me fa ji dalana ka kai matuka wurin jayayya da mu wato sun tabbatar fi karfin su sai suka ce to nu muna son ka gane ba qad jadaltana fa kari ja qad jadaltana fa ji dalana mun fadi ka fadi ka buye ka kushe mu ka kushe mu ka kushe mu shai ce to na ji mai kuke so mu so me bi bima ta'iduna yanzu mu ma muna da magana ka ce in ba mu ji ba muka ki muka yi kankantara muka dage ka ce azaba ya zo ko shi ya ce eh suka ce shi kawai muke jira no yanzu abinda muke kake fadi ga muka kiya muna saye inda muke saye ai ka ce ba mu ji ba azaba Allah ya yi azaba fa'tina bima ta'iduna shi sanan muna gane cewa kaga yace ta'iduna kawsas tunda ta'iduna fi'l me kenan fi'lul mudari' yufidu at-tajaddud wal huduth wato ashe kullun yayi magana ya fadi in ku bi Allah ba akwai azaba in ku bi Allah ba akwai azaba in ku bi Allah ba akwai azaba ko shi suka ce alkawarin azaban yayi yawa yanzu ba mu ji mun kiya ba mu yadda abinda ka ce Allah zai kawo wannan kai kawo shi da Allah akwai rashin kunya da ya kai wannan don Allah zan tambaye ku annabi nuhu maganan da aka mai ga bai da uslubi ne wanga maganan ya zo bai da uslubi ne domin wani suna ganin cewa wai zafin ran mushirkan na rashin uslubi ke kawo shi wato maganan da suka yi ga rai ya zafi ko bai zafi ba to annabi nuhu bai da uslubi kenan wallahi in Allah zai kama ku gobe kiyama ku da kuke dawon suna ya ba ku mamaki wa'ansu wallahi kuna cutan tafiya alhalin kuwa ga karatu da Allah da kanshi ya koro mushirkai su haka suke ba ruwa mushirki fa a'a wallahi ba shi yasa Allah ce ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu sannan me wa a'rid 'anil mushrikin kai dai bi Allah koma bayan Allah bi abin da aka maka wayi sai ya kai Allah shi kadai ne mushriki wallahi abin da yake son yayi ko da qur'ani ya sauko sama shi ya yi kai duba barin maka mushriki fa yace da manzon Allah ba mu ci mun kiya mun ki yadda kai babu yadda ma je ka kawo Allah ya sauko mala'iku na bayan shi kawo Allah kawo Allah in kuma Allah dai zo muna son mala'iku na bayan Allah hatta hatta ta'tiya billah wal mala'ikati qabila wani ma yace kai duba ko Allah ya sauko ko Allah ma ya sauko ni ina kallon Allah ban yadda ko Allah ya sauko ni ba zan yadda ba in ji wani ya ce ko ubangiji Allah ya sauko ni ban yadda annabawa suka yi wanga dawa annaba suka yi dawa irin wanga kalamai na fita bakin wanda suke ba su jawabi ce sa zan tambaye ku maganganu na mushrikai ke yin nan sun dau aniya su yi ne ko ba su dau aniya sun dau su yi ne wallahi ko me za mu fadi ko ya za mu yi wa'azin ko da ni in yi wani in sake in komo wani ya sake wa ayi dabara ko wai dabara wallahi she kafircin su ya wuce inda kuke tunani a'a malam wanda zai ce in an ga wani an ga Allah nan wani abu gashi ne wani an wani abu ne wani bi ma ba mutum ganin shi ba amma ya fito yayi magana da domin tu zai domin tu wani an wani abu ne wani an wani abu ne bayan in ce kai shafi shi ba da Allah wanda ya ce kamar Allah in ubangiji Allah in yayi kuskure su ke duba su yi ma Allah gyaran nan a alu sunna sun mai wani abu ne sun mai wani abu ga shi ne an zage shi ne dan bid'a dan bid'a ne dan iska dan iska ne wallahi duba kare kare ne ko ya kai da shi kare ne sai ya ci kara ko an ce jaki sai ya ci ne eh sai ya ci kara kare kuma kare ne ko in ta turuku in ta mil alai yalhat aw tatruku zalika mathalul qaumi ladina kazzabu bi ayatina Hidima dabbobi ko ya kai ma dabba shiri ya kwanta kasa ya bata maka kayan da ka sa mai coat ka sa mai tie da ya fita zai samu kan titi ne shi kwanta <laughs> haka yake ne eh, ya yi boli jiki shi kashi shi bai san darajar abin da ka sa mai ba shi suka ce ya nuhu abin da muke son ka gane ne قد جادلتنا فأكثرت جدالنا kure mu. ka yi jayayya da mu ka ja da mu ka kai matuka wurin jayayya da mu yanzu muna son ka gane duk wani iya magana a ja aya a ja aya ana bayani mu ba ruwanmu da shi azaba Allah kurmu ke jira ko barin ya muku wallahi duk ba kafiran ba al'umman da suka wuce basu wannan ba ba al'umman da suka wuce basu wannan ba Allah subhanahu wataala na gama cikin suratul ankabut wa yasta'jilunaka bil azab ana wa'azi shasto ba mu ji azaban yazo eh azaban ya zo shi sa mutanen annabi nuhu haka suka yi sannan mutanen wa'anga mutanen adawa adawa ka suka yi Allah na bamu labari واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كاكا أدا واكينكو توم جور سو ثمودوا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين متعني النبي لطفا ولوطا إذ قال لقومه ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين سكتي ميتي جونا ce ma Allah kawa saba ba mu bari mutane lutu sannan mutane shu'aibu suka ce masa kanu inna ma anta min al-musahharin wa ma anta illa basharun mithluna wa in na min al-kadhibin saname fa asqit alaina kisafan min as-sama'i in kunta min as-sadiqin suka ce ba ba mu yadda mun yi abin da zamu yi mu azaban ma zamu gwada maka ne sama bari ya rabe biyu sauran ya crash kanmu sannan kigo kan wawar gami babban shegu abu jahal shi ya ce وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك شتمي فأمطر علينا إجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم شسا مشركان دوك أكسكي كوبا أكسكي با أكسكي ba mu ji duk abin da kuke fari ba mu ji haka ana tafiyan sunna za ga yan darika da yan bid'a suna cewa ba mu ji ba mu bari akwai wanda ya ce ma shi bai ji wani ma na akwai wanda ya ce shi bai ji bai bari ba abin da zai sa kuma ya bari sam ce ba mu ji za a yi maulidi shi muka na siya kadan ya ce wallahi mun yi ba mu bari shinkafan shinkafan mu ne ruwan ruwan mu eh, abin da zai faru kai faru shi Allah kai bai faru eh, eh, ba ku sana bai faru ko eh ku sani ban ban fadi ba inda na kan na sai na tsaya wanda ya sani ya sani wanda bai sani ko ke <laughs> wai bai bari Allah ja ka bari ka bari ya san ka ce Allah baka yadda ka ji ya eh, eh, bar ma ne ya ce bar shega mutum ma da bar baka bari a bari an nema <laughs> kai abu in aka ce ba ai ko da ba ka ce ba kai kai dai mai yi shiru amma girman kai fito na fito su mutanen nu da suka ce wasu bari Allah ya kawo tufan mutanen sara suka ce mun kashe abinda Allah zai shi Allah ce fa akhadhatuhum rajfa duba Allah bin duba da da suka yi girman kai suka ce ba su bari Allah ce ba ku bari annabi nuta ce mata ofi fi darikum salasi na ba ku kwana uku kwana uku suka ce ka yi suka ce duba annabi sala ka cika rigima kwana uku ma ka bari ya yawa yau yau no so ya ce ba komi kwana uku kawai mana ana nan she suka ga su suka ga ruwan nan ko suka ce haza aridun mumtiru na ga a ah, wanga shi na girgije ne gajimare mai kawarwa ya ce a ah, ba kun je kuna so azaba bal masu ta'ajal bi azaban Allah shi ke na gashi zuwa first day first day day one day one ina ji idon da zai juye Allah ya bar idon ya yi fari ne kas sannan ya juye ya juye the next day shi ya zama yellow yellow sosai the next day ya yi baki dilim the next day ya juya ya jazir har wannan na wannan iya ya dawon shi ce wani ya naga idon ka yi yalo-yalo shi ta kama naka yellow yalo <laughs> shi wanda ce duba min ido na nace a duka mu duka guda ne har suka zo suka zauna cikin dakunan su suka yi haka suna jiran azaba Allah ya sauko wallahi duba Allah bai bar babba ba bai bar yaro ba bai bar yariya ba bai bar namace ba kala ilaha illallah hatta wanda aka haife su yau ba bar su ba tun da shegu suka haife su duka an gama da su yi ma Allah fito na fito ugu magana sai suka ce fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin Allahu akbar to nan ake son malami mai da'awa malami mai wa'azi talibai almajirai irin ko ya su suka muna na kai hakuri kun gane ko to mu lokaci muna sake layi malam ba kyau ko ya dai ko su suka muna na kai hakuri sosai to wallahi annabi nuna da ban mamaki duk da maganan fawo duban uslubin da yayi magana da shi sannan ka ji maganan da ya fito bakin sa me yace musu قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله أكبر سيأتي azaba kuke so suka ce e ya ce innama ya atikun in insha ya ce ai azaban nan ba nawa bane na Allah ne innama ya atikun bihillah ai bi mana in ta'allaqatil azabu bil mashi'a atallahu biha in Allah ya kaddara yana cikin abinda Allah ya kaddara zai muku azaban Allah ya yi amma ni wannan bai taso da ku yi hakuri ku bauta ta ma Allah amma azaban da kuke son nan innama ya'tikum bihi Allah ba ni ke zuwa da shi domin abin da sa ba sun ce azaban ya zo don masu karfi ba ne a'a sun ce azaban ya zo ne don sun karyata annabi nuhu domin ka ji ba su ce fa'atina sun ce fa'atina bima ta'iduna anta ya nuh walam yaqul ko kuma walam yaqul fa'atina bima ya'iduna ba su ce gaya ma Allah ya kawo ba ka ce kai wato sun tabbatar annabi nuhu ne me azaban zai fito wurinsa shi yasa ba wurin Allah bane su sun aza annabi nuhu shine zai yi wannan duka baki daya to dan Allah ka jiwo wanda kuka ce ba kowa bane wanda kuka ce ba kowa bane ma ra'aka illa basharan mithlana ya zaka ce kawo azaba yana da karfin kawo azaba yana da karfin kawo azaba to daga nan ne shi ya ce suka ce ya ce innama ya ti kun bihi la sai ka ji wannan rad maluma suka ce Ar arrad isma ila rad fi muntahal hikma gara dima ya ce azaban nan ai bai zuwa in dai zo shaida ganin daman Allah ba wuri na yake ba sai ya ce kuma wama an antum bi mu'jizin ya ce wallahi in ya zo kuma barin gaya muku wani da ku sani ba ya zo mukaddara Allah ya sa dai zo in ya zo ba gayan ba dayan ku da zai gagari Allah ba dayan da zai guje in ya ce ba ka tunanin ya zo domin in ya zo wannan zan tabbatar muku yadda na san Allah in azaban shi zo ba wani zai faki ba wani zai gudu wa ma antum mu'jizin sannan shi ce ya musu wani magana wannan magana <laughs> magana yayi girma kwarai shi ce musu me wala yanfa'ukum nushi yace wala wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum yace sannan in Allah ya kaddara zai azaban nan ku dukan dan Allah ya kaddara halakakku ne dukan kunga ba wa'azin da zan yi ku ji ku dukan ga inda Allah ya kaddara kai kai arne ne kai arne ne kai ka mutu kai kaza la yanfa'ukum nushi in ara in aratu ko da nayi fama ba hikima ba wayo ba dabara ba uslubin da zai amfanar da ku in Allah ya rubuta da ku in Allah ya rubuta ku halakakku ne ku shi yasa wa'azi na ina wa'azi ne don Allah ya sani amma wa'azin ba abin da zai iya yi Allah ke me Allah ke aiwatarwa wala yanfa'ukum nus'i in aradtu an ansa'a lakum shi ce me in kana Allah yuridu an yughwiyakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum al-ighwa huwa al-idlal wal ihlak in Allah ya nufashe ku da halaka Allah ya rubuta ku halakakku Allah ya rubuta ku kafirai Allah ya rubuta ku ‘yan jahannama wa'azina bai amfana da ku ya da ku wala yanfa'ukum nus'i in aradtu an ansaha lakum in arad in ar in in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum yuridu an yughwiyakum in Allah manfan shi ne an yughwiyakum an yuhlikakum in Allah ya kaddara halakanku to wallahi nuhu da wa'azin nuhu da wa'azin mai wa'azi da uslubi mai uslubi duk wanda Allah ya ce dan bid'a ne halakakke ne bai da dadin kai ba wani uslubi da zai sa ya gyara da Allah magana bai fito ba ko ya fito magana ya riga ya fito wala yanfa'ukum nus'i in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum sai ce me huwa rabbukum shine ubangijinku wa ilaihi turja'un gare shi za ku koma shine ubangijinku yanda ya ga dama kuma haka zai da ku ai wani ya tambaya to ya za ka ya ce ai ba shi ka ba shi halice gawa yanda ya ga dama kuma zai da kai da Allah ya halitta ya kare shege biyan su da hannun dama ya ce ku aljanna ne ba ruwana ya kuma debi su wakilta ya dahi yamin ya kuma debi su da hannu ce kun ga ko da na halice kun tun ba zo duniya yin wazi ba ce ku yan wuta ne ba ruwana da Allah zai tambaya nan yi tambaya ka gani mu gwada maka kasun zumi kai kai ma Allah tambaya ba kai kai ma Allah tambaya Allah kiyaye malam Umar mu je am yaquluna iftara قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين نعم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ويا سماء قلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب نعم وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم أعدك أن تكون من الجاهلين نعم قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين الله أكبر الله أكبر قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم بارك الله فيك يا عمر أحسن الله إليك bai Allah al'amarin na da ban mamaki in kana bin labaran an ce kisa mai ban al'ajabi mai girma wanda darussa ke ciki to kisa na binu shine farko nan ga da Allah ce am ya kulu naftara zai baka mamaki a wani maluma sun ce annabi muhammad da shi ake domin sun ce am ya kulu naftara ai a'a wai ma suke cewa manzo Allah ya kago Qur'ani to shine ubangiji Allah ke tambayan su ba yanzu ga kissan annabi ba don malama sun ce jumla inda da manzo Allah ne jumla ce itiradiyya ana batun annabi nuhu she batun manzo Allah yazo to me kawo manzo Allah ciki shi malama suka ce an zo da jumlatun ne itiradiyya don a gaya ma kafiran annabi nuhu a gaya da mutane su gane in lalle manzo Allah bai iya rubutu ba ko ba ka ba sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai iya karantawa ba shi in an rubuta bai karanta shi da kanshi bai rubuta komai na cikin kansa ne shauka ka ce ya kirkiro ba daga Allah ne shi da kansa ya kirkiro wanga labarin ga da yan cikakken labari sun ce ya ce suka ce aka shiga aka yi bayani ya manzo zai iya zauna ya shirya wanga labarin in ba daga Allah ne wanga daga Allah ne mutum bai zauna shirya wanga ya fi karfin mutum shi Allah ya ce to in kun ce ya kirkiro Qur'ani to ga kissan annabi do ku da kuka ga kissan ga ku masu hankali ne su kuna da wayo in an muku karya ba ku gane karya to shi sawon wanga ina ji yana daga cikin wato bayanan da za mu zo mu mu zo mu ajiye shi nan ga gobe mu ci gaba da bayani ana cikin bayanin annabi nuhu shega ce am yaqulu naftarah ya zo to ya kamata mu gane eh, zuwan shi na riga na ce wa'ansu maluma sun ce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 bai Allah ban so mu manta da danwan mu sam'an almajiri talibi sa'an nan kuma gashi na mujahidi Allah ya mai rayuwarsa albarka Allah ba shi lafiya bai Allah dialysis sam'an kowane rana dai 400 Ghana silis. sati ya kamata mu aje 1200 sannan ga alura kuma 270 Ghana silis. mu taimaka mu sam'an mu rufa mu sam'an asiri mu taimaka ubangiji Allah ya ba shi lafiya cikin ikon Allah da ganin daman ya zama na kamar kan sati ya kai duka kudi na nan kudi isasshe na nan muna fama yadda za a yi ubangiji Allah ya ba shi lafiya mu ma Allah biya muna bukatu mu baki daya musamman na kiran ku da taimakon sam'an cikin wanga wata mai albarka duk wanda ke da wani abin da yake nema wurin Allah yi ta tawassuli da taimakon da kake son ka taimaka ma sam'an in kana son ka doki na thousand two ne doki thousand two in kana son ka biya kudin alluran nan ne seventy series times thirty duba abin da ka yi yi in kana son ka doki allura biyar ne 270 ne in kana son ka biya biyar biya biyar goma ne goma iya gwargwado in kana son ka yi goma nawa kenan 2017 sika siri kenan ko 27 miliyan kenan ko goma 27 miliyan kenan ce sa iya gwargwadon mu taimaka masa Allah ba mu rikon mu lafiya duk abin da muka taimaka cikin lamarin wanga bawan Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala shi Allah ya shi lafiya sannan mu ma Allah ya biya muna bukatun baki daya Allah rufa muna asiri